ji daɗi shi ka yi ritaya shi ka koma bauta Allah mai gida ɗanci domin dubu biyu Allah sa da akwai kuɗin transfer akwai su mana kadiba sabin ko kore sabin ne sabin matasa ku ji tsoron Allah in ba haka ba za ku ci ubanku da kada labar kuɗi a ciki ba kuɗi talauci ya hanka haka saboda Allah me yasa haka addaban mutane ka hana su saka kafi gaskiya wannan ba yi ba ne. nan ba da jama'a ba gaba ɗaya talauci zai bacewa daga cikin duniya wannan masu sati biyu yana zuwa nan ba kuɗi a cikin akawun sati biyu ke nan ba kuɗi a ciki bari yanzu in ma maganin shi muga hannunka in ka ganin talauci ka ta daga cikin rayuwar wannan mutumin ka dawo mai da kuɗaɗe ne tun da dai ba naka na ba ta yi ɗaya yawa malami ta yi an ka ce ma kuɗi za ka masa ai ya take sa'a Suna na malam dan jihar kakka ji na ce malam karamin kana mai ana kai malam littahi ya zo da bayanai idi-idi kala kala kada mu shagala da son duniya domin wannan duniyar da kake gani ba komi da ba a cikin kasuwancin ku na kuɗi kada ku sa haram to malam in ka taba ganin haram da cijin mu gaisa kai ka taba raba da shi an yi sa'a ba jahilla hoke ba domin shi din ba a ganin sa sannan kuma abu na gaba shi a'a so rayuwa in can halin ai wayancan da kake gani ai iskan unguwa in haka ne gaskiya ko ba su kyauta ma da su ba sabida kamata a ce wayancan a gane su suna ta ma addini amma sun zo cikin unguwa sun yi zaune daga shaye-shaye shaye-shaye babu mai karatun allo cikin su balle tunanin sallah zan je yanzu gaba ɗaya in tara su wuri guda in musu wa'azi gaskiya malin ka kyauta amma ka kula ka ji ku babu matsala ai aikin Allah nake baba Allah shi ai baba gaskiya bai kamata in tayar da wayata ba saboda da ganin su yan ta'adda ne in bari in dawo baya in sake lale ana cewa kula da kaya ya yi banci giya in buruza ko dan hankudi don Allah gada ko kamar yawo na yau in dan rike mai da ka san ga kowace lalura ya kamata a ce mutum na kula don gudun samun matsala malam dan jidali wannan magana ta haka haka take ko ga addini wannan shawarar da ka yanki ba hi bace to nagode ba gode ko ku jira ni ganin ta ga nan ta takan ku yanzu wannan ku ya natsu ya natsu a mai da hankali wuri guda a kallo ne wane ne wannan suna na malam dan jida na zo nan ne domin na gyara tarbiyar ku akan abubuwan da kuke yi na ba daidai ba da fatan kai ce gaba wurin ka to ga mai gidan mai zo don ubanga to yana so ka san da cewa mai gidan ku ba shugaba bane da ni da ku shugaba ɗaya gare mu shine ubangiji yana can sama kuma da ba shi kun kabe ba za ku ci ubun sannan kuma abu na gaba shi to to to zai mai gida zai mai gida barka da zuwa barka da zuwa baladi da zuwanka boss ake mihi boss muna bayan ka wannan halin wannan dan banza na mai a. kai ya ga ni ya A a da ciju kadda ka ce min kai din in nura biyu ne ka ni din uban kallabi. ko kun ga ku baudi in jira in buruza hmm. Mm, wai wai to me gida ga zauna ga wuri na a dan kai dade in salula ta ni ce gata ko ba ne ta in kan haya an wuce don Allah ina wai kada gata nan baka gata nan gare shi an shi yasin kai halin wa an shi mai waya kalle shi dai me gida ma gwaji na don ah, wallahi wannan ba magana hauka bace ga caza ta ga hannu kana gani wannan ita ce caje wai ko dai da gaske ko yana da gaskiya ta wallahi ina na gaba da an shi na ta ga mi shi ta wannan hmm. caji shi ma tun da tsayin mi na muke nan ku to mu wuce to me gida mu je kai na jaka injin ne ka ce mu zo mu wuce shi na biyu da ka shaki bi mu nan ce Allah shi na ma mu mula walakanci balle ma ban kada bin ku ka shi daɗe na yini ya kuma iyali kaga family ina nan gaba ɗan mu ba mu cikin wani ciki a wallahi ai kuna horon ciki kun ganin ku je mu wuce in mm, buruza ina ganin girman ka kai o gani har cikin zuciyata nake girmama shalu wallahi tunda da kun kauce min da waya ta ban yahi ba na gano barayi kuke bayan da baba barayi eh, ko layi na ce ba ku cirewa ku bani yanzu na riga da na gano na kai karshe na yanki na san da cewa gaba ɗaya shi ga barayi ne duka yan bariki sai na muku alkunutu dukkanin ku ku bushe barayi eh, ina da tambaya ma banka da gani ka kai ma barawo hake ina ta yanzu baka an shiga babu wata magana da zaka min dan barawo hake dukkan ku barayi fucking